shi to sanadiyar da kisan gilla wanda aka yi wa sojoji a jihar nan ta Niger Delta ta sa an ƙone wani ƙauye kurmus wanda ake zargin cewa su fusatattun sojoji ne suka je yin ramuwar gayya turkashi masu mu kuma mun koma jihar Bauchi za mu kawo muku rahoton wani mummunan ta'asa wanda gobara ta yi hatta kai ga rasa rayuka a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sannan da kashe kuma za mu kawo muku rahoton cewa hukumar sojoji ta shiga farauta ɓata garin da suka kashe sojoji a jihar nan ta Niger wanda kuma shugaban soji Christopher Musa ya kawo wasu muhimman bayanai a kai. Masaran mu za mu so dai ku gyara zaman ku domin jin cikakkun rahoton da muke ɗauke da su. amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa Masu ran mu ga cikakkun rahotannin wasu da ba a san ko suwaye ba sun kone wasu sassan ƙauyuka ƙauyen ma da ke ƙaramar hukumar Ingileta kudu a jihar Neja inda aka kashe sojoji guda goma sha shida sai dai an yi tare raɗin cewa watakila wasu ne da suka fusata ne suka aikata hakan biyu bayan kashe abokan aikinsu a yanzu haka dai ana ci gaba da farauta waɗanda suka kashe jami'an sojin yayin da aka kama wasu da ake zargi a ƙauyen ƙarƙashin jagorancin babban kwamandan rundunar shida ta sojin najeriya kamenjo janar janar jamal abdulsalam an ce mazauna yankin sun tsere zuwa garuruwan da ke makwabtaka da ƙauyen ingilale saboda farar gabar ramar gayya daga sojin da ake abin ya sama a gurin sai fatan ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya samu dace idan kuma muka koma jihar nan ta bauta al'ummar unguwar Madina takwas sun tashi da mummunan ibtila'in gobara wajen ta yi sanadiyar rasa rayukan ƙananan yara ta farko akwai Zainab Bashir Muhammad wanda aka santa da Hibba mai shekara bakwai da kuma Umma Salma Bashir Afnan mai shekara biyar a duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gobara wajen tashi a makwabtar wakilin mu da ke unguwar Madina Kwatas a kusa da makabartar Bardan Gabas da ke yankin Turmin ya rawaito cewa gobara ta tashi ne da misalin karfe sha ɗaya abin ya faru ne kuwa abin da ya faru shine mahaifiyar yaran ta fita unguwa inda ta bar yaran biyu a cikin ɗaki bayan ta kulle ɗakin ta da ƙofar gida lokacin da muka ji wutar ta tashi mun nufi gidan ni da makwabta na mun yi duk ƙoƙarin ɓalle ƙofar gidan amma hakan ya tira sai da aka nemo guduma aka ɓalle a wannan gabar mun yi ƙoƙarin haurawa gidan ta sama inda muka tarar da wutar ta ci ƙarfin ɗakin da yaran suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya ƙara cewa bayan shigan mu cikin gidan mun yi ƙoƙarin ɓalle ƙofar ɗakin amma hakan bai yiwu ba wuta ce sosai da hayaƙi mai illa matuƙa in ji wakilin namu inda abin ya faru akan idansa haka zalika usman abdullahi ɗan usmanu ya shaida mana cewa allah dai ya aiko da tsatsayi amma ba ɗabi'ar mata ba ne kulle yara a gida wani lokaci in za ta fita tana kawo yaranta gidana saboda gidana kusa da ƙofar gidanta yake ya ce mijinta mai suna bash baya nan a lokacin da wuta ta tashi har zuwa yanzu dai ba mu gano hakikanin abin da ya jawo tashin wutar ba sai dai abin ta kace duk da ƙoƙarin namu mun kasa ceto yaran inda sai Allah ya sa masu ceto a kadalika ce babu abin da aka cire a gidan komai ya ƙone kurmus dabbobi ne kawai mutane suka iya ciro su ta saman garu amma bayan tumakin gidan komai ya ƙone kurmus mu ya kuma shaida mana cewa jami'an kashe gobara na jihar sun yi ƙoƙarin zuwa akan lokaci wanda sun ba da gudunmawar gudun sun ba da gagarumar gudunmawa wajen kashe wutar sai dai lamarin ya tayar wa da al'ummar unguwar hankali tana aka yi na'izar yaran kamar yadda addinin musulunci ya tanada to fatan mu ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya jikan yaran kuma ya mai musu da dubban abin da suka rasa da kashe kuma da sojin Najeriya ta suma farautar bata garin da suka kashe jami'an shida da ke aiki a bataliya ta 181 a hukumar Bobadi a jihar ta naija tare da labarai tukur gusau ya ce goggon wasu matasa ne da dauke da mugan makami suka halaka dakarun daraktan yada labaran rundunar tukur gusau ya ce gun wasu matasa ne dauke da mugan makami suka halaka dakarun brigadier janar gusau ya tabbatar da cewa cikin waɗanda ganin suka kashe har da kwamandan da ke jagorantar sojin na wasu masu mukamin manjo biyu da wani mai mukamin kaftin ɗaya sai kuma ƙananan soji guda sha biyu da suka aiwatar da ke aiwatar da aiki a gurin a cewar sababbin hafsu so na ƙasar janar christopher musa ya ba da umarnin gudanar da bincike ta da kama wanda suke da hannu a harin ya ce wasu ɓata gari a ƙaramar hukumar bamali a jihar niger delta sun kai farmaki kan dakarun bataliya ta ɗaya yayin da suke aikin wannan da zaman lafiya A sun kashe dakaru shashi da kuma wannan abin takaicin da ya faru ne a lokacin da sojin suke ƙoƙarin sasanta rikicin ƙabilanci, tsakanin al'umma guda biyu a jihar an kai wa tawagar dakarun hari ne wanda hakan ya yi sanadiyyar mutuwar kwamanda ɗaya mendo biyu kaftin ɗaya da kuma soji guda goma sha biyu babban hafsin sojin ƙasar kiristofa musa ba da umarnin gudanar da bincike cikin gaggawa domin kama waɗanda suka aikatar da wannan haka zalika soji ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a ƙasar nan baki ɗaya ya zuwa yanzu dai an kama wasu kuma ana ci gaba da gudanar da bincike domin tattaro wannan abubuwan da suka faru to masu mu a nan ne muka kawo muku ƙarshen wannan rahoton wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribe gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shigowar ku wanda ta mai albarka da farko kana kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma kan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna tare da kuma neman rahotanni da haɗin su masu mu gode